kai wani tambaya hmm? ku da masu waken can kowanne da bangaren su ne ko kuna haɗe kowanne da bangaren su yau bai kaɗan ba to ku yanzu kasuwan waken ku tana ina ne mu kasuwan waken mu tana nan kana ma da bara ana gina tambayan da nayi za a bude ne kasuwan waken mu tana nan baya ba tana nan ko za ku fara bude ta ba a bude ne da farko da mu tun farko ai mu mu nan ne ku ai shi Alhaji ya sani shi ne mu yi bambanci amma daga cikin su akwai namu eh, wanda za su zo nan a yi dalili da da da eh, eh, eh, yi ah, ah, a ko ban gama ba ne an su a to jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna shirin da yake tattaunawa da yan dambe ko masu gidajen dambe wani lokacin ma mukan tsallaka mu zakulo masu kallon dambe gani tare da hajiya murja sarauniyar jamawa kudawa dai a wani aka kuda sun sai jamawa sun sai yake ne ayi saki <laughs> Eh, Assalamu alaikum. Wace kuda sun saye ki ba? Eh, eh, jama'a ka sun saye ki. Ni baka san dan kwali ne zai ja hula ba. To a ah, ga mu tare da Hajiya Murja sarauniyar Kudawa a Najeriya. Hajiya Murja bakan ki da wannan lokaci. Barka Aliyu. kin bude murya. An wuni lafiya. Hajiya Murja gashi kin zo wannan taro na jamawa. Yasa kika ji na cewa jama'a za su saye ki. Sai me kika zo sannan me kike so ki faɗa a wannan lokaci? To abin da nake son faɗa shine barin fara da sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ina wa kowa fatan alkhairi ban kyale kowa ba kuma ban bar kowa ba gudu eh, kudu arewa gura mada duk ina wa kowa fatan alkhairi kamar yadda kuka sani na suna na Yusra Muhammad wanda aka fi sani da Murjanatu sarauniyar kudawa kuma kantoma ko kuma kantoma mata <laughs> ina tare da ki <laughs> To ni dai Aliyu abin da zan ce a wannan taro da aka yi gaskiya taro ne wanda aka yi shi na haɗin kai. So idan muna yin shi haka za a samu haɗin kai zai cimma burin manufar abin da muke so duniyar don ta kai. abin da yasa aka haɗa wannan taro kuma na ji daɗi wannan taro an haɗu da mutane an yi ziyara an yi zumunci kuma mun yi musabaka wanda ka daɗe ba ku haɗu da shi ba ma kun haɗu da shi wanda ma baka san shi ka san shi so kaga kamar irin na ga irin abu kamar na yanzu a yau an gabatar da sarauniyar jamawa jamawa to kaga mun haɗu da ita mun gaisa mun yi ziyara ta ganni na ganta wanda ko da mun haɗu a wani wuri gobe za ta nuna ta sani ni ma zan nuna na santa kuma ina farin ciki sosai da wannan taro da aka yi hajiya murja ke mace ce kuma ana ganin cewa wannan harka ce ta maza eh, wani me kuke so wani irin gudunmuwa kuke so kuga kun ba wannan harkar ta dambe a matsayin ku na mata to ali dai wannan tambaya dai yi min shi ka sake yi kuma hmm. amma zan sake maimaita amsa. kaga dai kamar ni ni dai dambe al'ada ce ta Hausa hmm. wanda muna alfahari da shi ba mu da al'adan da ya wuce shi to ka gani dole a ce yau tunda al'adan mu ne yaya za mu yi bunƙasa abun wanda har wasu za su shiga ciki su zo mu haɗa hannu a haɗa karfi da karfe har mu kai mu cimma burin yanda muke son dan bata je inda muke so ta tafi mm. kaga ali kamar ni duk soyayyen da zaka yi wa dan dambe Ali kamar tambayan da kamun zan sake maimaita duk soyayyen da zaka yi wa dan dambe idan har baka tallafa masa ba baka son shi hmm. dan ya fito neman ya fito sana'an sa ne ya kasa ne yana neman mai saya kuma waye mai saya mu ne masu zuwa mu supporters so to kamar yanda nake so in bada shawara wa mutane kamar kungiya uku ce ai ina so duk soyayyen kudu arewa da kudu arewa eh da da duk soyayyen da zaka yi wa dan dambe sai ka tallafa masa ya ji ƙwarin gwiwa mm. wanda gobe zai dawo to iya abin da zan iya ce kenan ali a cikin minti daya wani kira zaki ga gwamnati wajen matsayinku na mata komai aka ce inda mace ya tafiya wani kira za ku ga gwamnati wajen ta shigo ta ba da gudunmuwa a wannan tafiya to ah, unfortunately ah, ali shine ni ina ba da supportan da ba tare da ma kungiya ta sani ba kaga ga wannan taro ina ga kamar ni na fara gaya wa kwamishina kwamishinan wasanni na Nasarawa State kuma ni na sake gaya ma Controller General of Custom akan muna da wasa na al'ada na Hausa sai ce eh yana jin batun abun bai sani ba sai na ce ya kamata ranka ya dade ka zo ka shiga wata rana ka zo ka ga yadda tafiyan yake sai ce eh yana gani a TV na ce ina son ka shigo ka zo ka ga zahiri na sake samu kaman national chairman na INEC da director na INEC Yanzu na ce musu fa muna yin wani abu kamar haka kuma ma ni ina cikin kungiya ya za mu yi ku shigo wannan abun kuma ko ba ku zo ba amma ku ba mu support sai ce eh abu ne mai kyau tunda al'ada ne na Hausa to tunda kaga kamar haka ina so in jawo ra'ayin wasu wanda su sun ce suna ganin abun online ina mm. son su zo su ga zahiri saboda kaga idan wancan ya zo ya ga wancan ya zo ya gani shi ma insha Allah zai gaya ma wancan kuma wancan zai gaya wancan wancan har kamun nan damben zai rinka cin gaba da bunƙasa mm. har mu samu abun da muke so a harkan dambe. Mm. To Hajiya Murja mun gode da wannan lokacin da ke bamu idan kuma wani lokacin ya sake bamu dama za mu sake nemo ki akan wannan harka ta wasa mai kama da fada wato shine damban gargajiya domin ki dora daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala haɗa masarauta ya shigo daga yau cikin masarauta a duk inda ya tafi shi ma sarake ne kamar yadda eh, abokanin aiki shi suka nema mun ba da izini a naɗa shi kuma bayan an naɗa shi daga cikin wannan masarauta insha Allah ko da yake akwai taku mu dan ya zama cewar a wannan fara aka naɗa shi za mu ba youth leader dama ya samu sakataren mu a bashi shi ma IDK da certificate na wannan yanki mai albarka insha Allah ya samu abun alfahari a cikin wannan ah, wannan kenan ina so in sanar ma matasan wannan wuri namu wani sako a wurinku gaskiya ina farin ciki ina kuma godiya babban sako wanda zuwa an jima shi sardonan matasan sarkin hausawa wanda dare rikide ya zama rodi ya kuma zama sardonan matasan jihar nasarawa a zuwa an jima zai baku cikakken bayani akan abin da ya shafi shi ga shi zan ce ɗarimin sarkin hausawa kuma sarkin yakin sardauna akwai abin da muka yi yau tun da daga matasa sun cika wannan wuri mai albarka kuma irin nasa a yanzu haka a nan yankin mararraba gurku shi ne yin lida na fatan sarkin hausawan mararaba wannan shi ne yin lida na gudun sha Allahu da safe da rana da daddare duk inda damuwa ku ta zo ku neme shi zai kawo ta hukumin Allah da so a ƙarshe ina mana fatan alkali Allah ya samu kanci lafiya Allah ya sa abin da ya kawo mu waɗanda suka zo daga nesa Allah mai da su gina zai lafiya bayan abubuwan da muka yi na yi farin ciki na ga abin da gaskiya saboda Allah ban na rade ban ga irin shi ba na abun alfahari abun farin ciki abun annuri abun godiya to din an jima insha Allah matan jama'a na ƙasa daga jihar Kano tarayyar Najeriya shine ya hana ta sakon baba Alhaji Sule Surmi nan da taron da aka yi na jamus na ƙasa nan marbayaya da aka yi da gambarewa ka ci gaba da hakuri da bin magabata don daga wajen Allah. Eh, a yadda yanzu hannun ne lalla ta gaba shi na ta mara. gaba Wani kuma bane kuma soja shi ne zai miƙa wa na kwamishinan wasanni na jihar wannan